kun san Umar ba wasa ya aika wa gwamnoninsa ya ce mahimmancin abin da za ku kula da shi shine a tsaye da sallah to ba na son a dinga tara mun haraji ko a tara mun kuɗi ba shi ya dame ni ko gina a'a kowa ya tabbatar a gwamnatinsa ana sallah haka Umar ya rubuta ai mun karanta a can ba inda hamma amrakum indi as-sala haka ya rubuta a gwamnoninsa ce kawai ku tabbatar kowa yana sallah to sallah ta gyaru kasuwa ma ta gyaru in sallah ta gyaru ofisoshin gwamnati za su gyaru in aka kula da sallah sallah kuma za ta gyara mu a ofis ta gyara mu a kasuwa ta gyara mu a wajen aiki inna salata tanha za ka ga barna ma gun ana kula da sallah ai wato don mu muna cikin da ake sallah ne ma muke ganin wani abu wato in ka je inda ba a sallah ka ga irin barnar da ake yi ka je garin da ba a sallah garin kafirai malam ka ga irin barnar da ake yi sai ka ji kamar za a yi tashin alkiyama gobe ai mu nan ana sallar ne ma ana san annabi ana sallah ana karatu shi sa muke samun sauki وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر wato sai na umar ta kai har yakan bugi shi wani munkadiru shi kuma wasu ya tada sallah bayan la'asar wataƙila ya fake da hadisin nan na ummu salama cewa annabi alaihi salatu wasalam ya rama sallar da yake yi ta nafila bayan azhar to da yayi baki bai samu damar yi ba har la'asar ta yi sai ya rama ta bayan la'asar shi Aisha ta ce shi kuma ya kasance idan yayi abu yakan so ya dawwama a kansa to wataƙila shi sai ya ɗauka wata sunna ce ta musamman sai yake yi shi ne sai da na umar shi ko baya son a zo a ƙara wani abu a cikin addini wanda ba shi da tushe. Idan kun ga